'Yan Najeriya mazauna ƙasar Kanada sun bayyana takaicin katobar da wata mata da ake kyautar zaton 'yan ƙabilar Ibo ce da ke da zama a Canada, feshen son baja ta yi, inda aka ji tana cewa a zuba wa Yarbawa da kuma 'yan al'ummar yankin Benin guba a ruwa da abinci a duk inda suke. Kalaman nata dai sun jawo cece kuce wanda ya sa fitattun mutane ciki har da shugaban hukumar 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje a BK Dabiri Erewa. suka buƙaci mahukumtan Canada su gurfanar da ita a gaban kuliya saboda saba dokokin ƙasa da ƙasa da na Canada. Haka ma Majalisar Tarayyar Najeriya ta buƙaci hukumomin ƙasar Canada su bincika lamarin. A hirar shi da murya Amurka Dr. Ima Eze wani ɗan ƙabilar Ibo mazaunin ƙasar Canada ya bayyana takaicin kalaman na Amaka ya ce magana abin dariya ne daban takaici. It's, it's a Ya ce wannan bidiyon abin dariya ne, waɗansu sukan yi wani abu sabili da kawai yadda suke je a zuciyarsu. Ban ga dalilin da zai sa wani ya yi irin wannan bidiyon ba, domin kasancewa na fito daga Najeriya, dukan mu ɗaya ne. Ni ɗan kabilar Ibo ne. Kasancewa na fito daga Najeriya na fi alaƙa ta kudda kudda waɗanda ba 'yan kabilar Ibo ba ne a nan. galibin abokai na yarbawa ne duk da yake wani lokaci mutum zai so ya rika mu'amala da 'yan kabilar su. amma hakan ba mai yiwuwa ba ne kowane lokaci, kuma wannan ba zai sa wani ya yi tunanin cuta wata kabila ba. Menene riba yin haka? A wuri na dabbanci ne, musamman ma da muka kaura zuwa wannan kasan inda mu tsirarru ne ana ganin mu kawai a matsayin 'yan Najeriya. Mutane ba su da lokacin irin wannan hirar kasancewa a nan duk lokacin da mutum ya tashi da safe har lokacin da zai kwanta yana tunanin yadda zai kashe wutar gaban shi ne. Da take tsokaci kan batun Tosin Adebayo 'yan ƙabilar yarbawa ɗaya daga cikin ƙabilun da amaka ta ce a hallaka ta ce duk mai cikakken hankali da tunani ba zai yi irin waɗannan maganganun ba bisa ga cewarta zai yiwu akwai wani abin da ke damun matar da ta yi wannan maganar amma ba za a ɗauki tunanin 'yan ƙabilar kenan ba domin akwai ɓara gurbi a kowace kabila. Muna tare shekara da shekaru kuma ba mu kula da bambancin kabila. Wannan ya zo da mamaki. Gaskiya ne akwai yarbawa da ba su da kirki kuma ni yarbiya ce haka kuma akwai 'yan kabilar ibo da ba su da kirki mun daɗe muna cuɗanya da juna idan muka bar najeriya muna ganin kanmu a matsayin 'yan ƙasa ɗaya ina da ƙawaye 'yan kabilar ibo babbar ƙawata ibo ce mun fara abota shekaru takwas da suka shige ina da abokai hausawa ba mu ganin kanmu da wannan tunanin ita kuwa shelnif hukumar 'yan arewacin najeriya da ke da zama a toronto tana ganin idan ba a yi hankali ba irin wannan maganan na iya shuka mummunan iri a zukatan yara masu tasowa. Eh, wannan maganan ba abun da ya kamata yara su tashi da shi ba domin yara ba su san me yake faruwa ba wa'yansu yaran abokanensu na kusa ma ɗayan yaren ne don suna jin haka daga wurin bakin manya ko bakin iyaye yana iya kawo matsala wancan bambancin ba su sani ba ni yanda na duba da yawancin yaran da na interacting da su na observing ba su gane akwai yare daban-daban ba. Tuni babbar kungiyar haɗin kan 'yan ƙabilar Ibo Ohaneze Ndibo ta nisanta kanta da wannan katobarar ta kuma yi Allah wadai da ita. A cikin sanarwar da ya fitar ranar Laraba kakakin kungiyar na ƙasa Alex Obonia ya bayyana cewa maganar da Amaka ta yi tana da ta da hankali sabili da haka ya zama dole kungiyar ta mai da martani domin wanzar da zaman lafiya. ya ce 'yan kabilar Ibo sun fi kowace kabila ta Afirka yawan tafiye-tafiye, suna kuma mai da duk inda suke gida, suna cuɗanya da al'umman yankin, suna ba da gudunmuwa ga ci gaban duk inda suka samu kansu. Ya ce Ohaneze tana amfani da wannan damar wajen wayar da kan matasa cewa 'yan kabilar Ibo, Edo da Yarbawa suna da kamanceceniya da juna ta fannoni da dama, kuma an daɗe ana auratayya tsakanin 'yan kabilun. Aka kuma hayayyafa aka yi jikoki da suka zama mutanen kware tsakanin al'umma. Tun farko bayan fitar wannan magana ta Amaka, kakakin kungiyar haɗin kan Yarbawa a Fene-Fere na ƙasa jari a jayi, ya tura saƙon ga takwaransa na Ohane dibo ya kuma buƙaci kungiyar ta ɗauki matakin gaggawa. A jiya Alhamis, Amaka ta sake wallafa wani saƙo a matsayin mai da martani ga kiraye-kirayen da aka yi na neman hukumomin ƙasar kanada su ɗauki mataki a kanta. inda take cewa ita 'yar ƙasar Kanada ce kuma akwai bambanci tsakanin tsarin shari'a na Kanada da na Najeriya da ya bata kariya daga kamawa ko fitar da ita daga ƙasar. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Washington DC.